الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته من النطفوني محرم 1434 يكالين دعال الهجرية نادي ديري بصف بني نوفمبر 2013 يكالين دعال الميلادية إن شاء الله تعالى يا تشيغ بعد كاتوني يجي 1435 جزاك الله 1435 ko? yes ina yi first muharram ko? zakumullah khair alkul littafiyan alfiqul muyassar nafi da kulli musulmin wa muslima a shekha amur abdulmunim sali ngai eh, jimbiyo ya ce wa da kafin littafin wuce ce ci wiba na je kan yana a ya ce shi na ce ci fabi page 407 من قال خلو خلو جي قال خلو في اللغة bane ya kunu ya e ba jimi arabci wani gan bane ya kunu ya e bayan shari'a wani ƙala ibn manzur ibn manzur gan ƙala abu mansur abu mansur gan a imra'atahu wa khala'aha sai e zajin ya zaji kulu da mi mi otu majin be ma ingari ke kiyo ne ba ne ìlàgígá mini ń sá mínúhù hù daga bayan e bọ́ọ̀bì máa lè ra bí e fọ́tọ̀ lọ́kà ha ẹbá ti ń ya wá àbá e na ha ẹbá ti ń gan bí ẹni náà sí ibẹ̀ títà àtúnyí wọ̀sún sún àzáríkàl àzá kúlù hulu ne ta'ala ya bana latuna wayin zagi jila le ba sanyin rojilu ya gai ede ba ɗede kaya ne fane ya zaba gijo warrijalu libasan la warrijalu libasan la hunna zaba gijo to mai ede ba ɗe gan da tufuwa fun yayi ni jama to ji hunna libasun lakum wa antum libasun la hunna yayi ede ba ɗe ya a to ede ba ɗe yayi yayi ewo ya a to yewo yayi ko wahiya daji'uhu wadoji atuhu mutoyini ngole eba wiza na eleto imina ini otomo wiza na eleto eba na fa izafta datil mar'atu iza mini bi ewe ewe na matoti ji nga la ya li ebuna li na ha minhu ebu ebu lu gabe wina fa ha ila zalika e e e ba ta bai duna ne da wuta faƙad ba na timini wuri zagi na ga da buya nan waka na kulu wahidi mini huma zandon da mini abu mu washi jalada libasa saidi ya waya zabacu wal ismu min kulli zalika sunna ne la da ba ne ga kiyo al kulu wal mazar mazar mai al khalu fa hada ma'ana al kulu inda al fuqa in ga imane ne ga al kulu ne bayan fuqa wujubu ke Kulu ne no ne ga ciwo ne ya lage jo khala'atu saudi mẹ́yàn wọ́n mi di kí ọ mẹ́yàn wọ́n mi ṣe so ìlà yígẹ́ ju kúlù bí màá kí wọ́n jọ wọ́n ẹ̀wọ̀ yẹ́ na ṣe ba màá ẹni bá láyé yẹn sàdé kí àndẹ̀rẹ́sì náà wọ́n ẹ̀ bá láyé ọ̀gá ẹ̀ tí ẹ kí ìbò ẹ̀ bá wọ́n ti olú gẹ́gẹ́ wọn kúyọ́ ẹ̀bọ́ ni ìlà yígẹ́ de pawa tọ̀lá kwa láńdẹ́ pàwọ̀ yẹn

mudaga mini kondishin yin rayuwa yin ba da yi na ya jinan wagai da jiye na ba wuya na wuton wuyi ni wuje fa wannan wuya ga waga zaka zama yawon divorce nan ko laji ganewa wuyi wuje fa na wuya ga gan wuya wuye divorce na wato ya ba ma jikiyo wuya fe luyon luwa ni da wani wunji ga dole sun wago turu kuluwa

kullu shay'in laysa fi kitabillahi fa huwa batil sharati dole da litafi sai jiwa lan yi tiro sharati na ba na mu le musun ji ba na zuku fa in talaqa fala tahillu min ba'du ta tanki a zaujan gairo wani babun ebe yayi ne talaku zanwaci na jume ga gairi na zukun a gangan maza bai hanafiyo Allah ya wallata transaction mai kumbe me shi ne ko jira na ko so liberty da babbe so ne na zandoro ga jiki nan zandoro ga agiri nan ebo na ma'ula gan kemiya ga kemiya kume shi na su na na maza bai a hanafu ci ga kai zagi ga wuci wuci maji hankali kuma waye wangi maje basira mulami nulu ya o ko pa wa ga mu ci wo aje ga wuci maza bai hanafiyo ka ɗaya na aliyu hadisi ba ya guna hadisi ga la tujul mar'atul mar'a in zaje lan zaji loyawa wa la tujul maratu nafsa in zaji mai ke lamini loyawa dole waje wali na yi zaba gina so in zaji ga yi hankali wuce an wace ushiwo makuwo ko amma wa lamini loyawa ya gona zawange gilibe wunje object ya ebe ba da na lanna jiki ya sa babu wannan a ci a gari zage efe yasa zai fawo yin tala ko ma ji turu kunuwa no Allahu alam to ku fadi ya ci bicin wa qala ibn al-asiri ibn al-asiri gani ya tufi garib al-hadithu yuqalu ajaga khala'a imra'atahu khulu'an khala'a imra'atuhu khulu'an wa khala'aha مخالعة واقتلعت هي منه فهي خالق واصل من خالق الثوب أصل دين غنيتيو جيجيو والخلو خلو ما يطلق لاي أن يطلق زوجته وإذ لا يميا على يود اتيان ينهي ما aji ابا تبذله له ta على lahu وفائدته amfani mai kiyo ibtalin rajati alayin yala da kiyo anilashi illa bi kudin jaririn sai da yawa fawore wafi inda shafi khilafun na na matan da bada bai maza bai imamu shafiyo halwa faskun au talakun in ba na na fasku kai talaku. wa kan yi samar eh, kulu talakan kan wace mai Kulu ga kiyo talaku. to a ji ganewa wannan imi shishi wace likali wace ga kuliya e ba mi dana na yi labaran nan ni ga fiye wuli a magbani ya yi wuya ligaliga kila in bunga unji mi kaza unji mi kaza unji mi kaza unji mi kaza unji mi kaza unji mi kaza unji mi kaza akwai ma ajin ani dia e bogo sade kinu ya fone ya ajin a wana udubu a mutum madana ya òun láni ya ní èyí Kulu. kúlù ní àṣà kó tó ń gbá kúlù nínú ìzàjìn na gáà láàwẹ̀ wọ̀tí ó di kí wọ̀tí áwù wọ́n ilé kúlù ajé anínanú kó tó ìzàjìn na gábẹ́ da regret ní àṣà nù lánàá da wà jára ń gbẹ̀tí záà ya ji waje gyara wani ya dashi bai na kashi wa ya ji a eh? ko waje gana ko ko ma fakuwa ko ma ke wani so hulu na na talaku yau kashi fasku ko ma hulu talaku ni ni yau kashi talaku guta tun wasu yawon ya kpọ kashi hulu soma ma wani ni a talaku ne ba inu na wuje jaran doro biya ta tanki a jan gairo kashi sai kashi wuje a jikin as equal as one talak ko na ji ganewa na gaye cin da ba na jade ce misala wuce wani insha Allah ta ala alikawali na yi ji kafin fani etiyan ba na ibn kai Bayani mijin bayaniyan gaddan gurufi takale ba bai yi minan yau ne ko da alozu insha Allah ta'ala ne da kijin da ba wani labi lawi da bane wanda muhimmanci ga clarify in argument na eh wa sai ta wada nan insha Allah mashru'iyatul khulu' mashru'iyya yaji ya khulu ji ya khulu ibe ya khulu mal Ibrahim khulu mai da jiwa gan wala wala mu ke bai ni da jiwa gan ulajuwa gan wula wula ya bin mani lajuwa gan ya bula wuya a ya to boyazu ah. ah, love <laughs> yeah <laughs> lokacin dole ce fi mabiya ɗan ya nan waye gaba yi na ko kile sade ki na waya nan ga yawan layawe ba ci na shi amina mi ga yawan layawe kaza kaza na wajen amina mi ga yawan layawe ɗan gwagwa mi jikiyo wala mi waya ni zagin na gani di bebu yabu ci gan wuyi wuya n bakulu wa take place ali da wana wa take place ali kasu. Ngo ji gani ako? magawa da bai ga ya buji hannu ya baci majawunci da kotu kotu ti dojin wafe duwani don wani ko walil muhim inda Allah matsala ya gwaro ya kuli kulu da shari'a musuluncin wal kulu mashru'un bi dalalatil kitabi was sunnah hulu wadda shari'a ce bai dalilin alkur'ani bai sunna wal ijma bai ijmawi fa amma dalilu zalika min alkitabi dalili ya gane na daga alkur'ani fa qawluhu ta'ala wa ya gane to lati daga fa in khiftum an la yuqima hudud allah ya ga sunan ga ya ba da yimi a bai labi tudu kashi ya tsoye ca fala junaha alaihi ma ne fi dabo ya to ba to yimi a fi mafta da tibihin yanayi ne to ga sati ta cuna

ko yi fi yi gani misali ba ni wane je ni ino yi profeso wane ci awu sakari skuwo wani yoga yi min na wasa ba da wai taka saka shi shi ko shi gani hako ko wane je yi min na aji ya bidi yi mace mace cewa ba a zai wunde kantin kantin yi fi zugo wani bai na wannan kunnan kuwa yi kwata misu yau yana ya dutse daga shi zai bi shi kaji biyu kan da wanda ta na a kaji fafafaf dubu dari biyu dubu dari biya miliyon da miliyon da da rabi kan doro na nga wuci be ga ta nan na wa ga mi lawan ya ga ma gaskiya ne a ba shi nan mi ya zama inda ta na ta yin nan cikin gato dubu dari biya yabo dubu dari biyu yabo yabo mulamini musa daga yagwayen ba nan in ba yi mi ga jihani ni yana ba gwana age shebrahu ta ugwaya odo aje manna jigan ugwo wani amma yana gwa zakdaga na wujikiya ugwaya wujen hacan ya ya kamar jikin وقال عز من قاتتك وآتوا النساء صدقاتهن نحلا يغاديا صديقين زاجي لايا فإن طبن لكم عن شيء منه أغادي توالي آيين يندوتي منه بو biyan mata ngole ko nafsa ngole biyan mata chai wuji dole ya ja amma fo fa ka fa ku ya gaje jihani an ko mari'a biyan mata chin wa yi wo fe Ko? wa amma dalilu zalika min sunna dalil yanga ne daga sunna fa iddatu ahadith adi hadisi ka kan ya tigan ko? hi ya ngai hadis na habibatu bint sahl radiyallahu anha annaha kanat ta tasabit ibn qais ibn shammas unda karakashi imi ne ga sabit ibn qais ibn shammas na wa anna rasulullahi ko kuma hakika annabi sallallahu alaihi kharaja ila subhi annabi sallallahu alaihi wasallam da masallacin sallah Ba fa da habibatu binti sahli inda ba da yi annabi sallallahu alaihi wasallam ci tun binti sahli giya ko giya ko lokacin al-ghalas lokacin na bashi ko be ya alfijiri da gona فقال لها رسول الله عليه الصلاه والسلام جيغوغا من هذه faƙalit ana habibatu min tusali ya rasulullah wani habibatu min tusali na yawa tushe su ce ƙala ne ga ma shanuki kiji wayo qalat ngal la ana wala sabit ibn kaisi wajen ya wajhu sabit ibn a imana mun be sabit ibn Kaisi baran baran la do ruwen ni zawji ya buga da wani waje ya ci gugu falon ma ja zo ja sabitin da kaisi kakuni yabo ne ga sabitin da kaisi na benin kala lahu rasulullah a nufi sa asalin gugan hazi habibatu bintu Sali. habibatu bintu Sali dana kan zakara ci masha Allah an taskura mutum ga jenu na cikin gawa tunan fakalat habibatu habibatu shiga ya su ya ce kulu ma fani indiyan dole nuna wani dabe wani fakalar rasulullah ne sa asalin cikin sabit ibn qais ga khudh minha gwajuri fa akhadha minha wuci ma gwajuri wa jalasat fi baiti ahliha idza ginnati mashimiya zanuju no le don ko nga mala mas'ala roke dambo in ba ga kulu ji bi an zagi babu waji iddadan e emi yamanci ubon waji dan kashi ẹni búrú adéga gúbà àbádẹ́gbò máa ẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀gbẹ̀ ní ọdún ìdí ìrìn bábò ènìyàn ìmọ̀ ìṣòwò حديثين وحديثين ربي بنت معوض ربيع بنت معوض رضي الله عنها أن ثابت بن قيس بن شماس sai dai sabit ibn qais ibn shammas daraba imra'atahu fa kasara yadaha u yayi nuka shi gwadi wayya jamilatu bint abdullah ibn abi ibn wayya jamilatu bint abdullah ibn ubay ngai ejaje ngai jamila ne ejaje abdullah ibn ubay nan fata kuma ya shi shtakigi ya yi min na wuce bai wai complain ila rasulullah ba alibi sa sallam fa sallar rasulullah sa sallam ila sabiti ila sabiti alibi sa sallam kitu zalo bai sabitu fa qala wa alibi gan khudh allazi laha alayki ko khudh allazi laha alayki in anu dia dabe ina wadi kiyo khudh go allazi yana laha imije aleka ko tatiya wo bona wa khali sabila wala wa yani qala na'am ga e fa maraha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alaihi wasallam ci majin foro an tatarabbasa haidatan wahida ga mu fedu mu ji haila yanzu ni fatal haqu bi ali wa tuja mulutun da muji lo le ze ji ge mi babu wa don dona ya ajujo an tarabasa haidatan wahida

awuga mala zai ji laugan fasku yau da sukun ne ne alhaji hadana حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه عن عبادة بن الوليد ابن عبادة بن صامت عن ربيع بنت معوذ قال قلت له عنه حدثني حديثك ba ga hadisi ya mi hadisi yawai ma'ana ya mi labari yana faruwa wani kalat ma ikhtalatu min zauji wa jin da ya ba sun jitu usman wuce da ba sai na usman fasa altun wuce majunga. ma za a layya minan iddati ke na ta cin gonan ya idda nan faƙala wuce gan la iddata alaiki idda ta ciwo ba illa an ta kuni harisata ahadin biyi inda goga jikiyar idan kun gube da shi wara fatam kusi wa tashishi hatta tahidi haidatan so ga ila suniji qala ngan wa ana muttabi'un fi zalika ngan wala bila tuye tiye ga nan qada rasulullah sallallahu alaihi wasallam hukunci ya nabi sallallahu fi maryam المغالية كانت تحت ثابت ابن قيس بن شماس فاقتلعت منه نجي خلود منه وقال يا ذنكو وعما الإجماع amma ijma'u faƙala alhafiz ibn hajar ibn hajar gan wa ajima al’ulama’u manja ijma’u ji alamashiru alamashiru iyati kere kunu dikiyo da shari'a musulunci wannan illa Bakr bin abdullahi al-muzanni a tabiya al-mashuru ban biya Bakr bin abdullahi al-muzanni fa inna hu kala mu ga la yahilu lirajuli ungwan ya zaba ya an ya kuza mini murati na wagoyan da ci da yi yunina fi mukabili firaki ya shan ga gama ga yunina ga goyon doro biyu ma da kauli ta rai bata na ga falata ga falata ku zo minu shay'a da ga goyon doro biyu ma fa aradu alai ko fa aradu alaihi a cikin man yi mallaka da yin gato ya ci gan falaju na alaihi ma fi mafta da tibi laifi da ya tiye ne yau tuka sati una lori ku ɗan shi wasu ya ɗan ko fadda a hannun nan sahabi a yati nisa'i kunga a a yi nasu wasu nisa'i kunga fi na tsaye a kare da ibn abi sheba gairu wata kaba ma a shi zuwa da yi bi kauli yi ta ta'ala fi nisa'i aidan ke laka biyar wasu nisa'i wata fahimtib na lakun a shi fahimtib fahimtib na lakum an shayi minu fakulu ni an mari'a ko sabi wa yi qawli fi al kila yato fala jina alayhi an yi al ha wa bil hadisi waka hannu lamiyar lam da ku kewa ga zanan ya gadi tabbatar wayu ya ce kulu ba na ko aw lamiyar bulugu ko to ma aje ga namu bai yi gani hukunci ya kulu yona a kadar ijimawu ba da wa lanci walanci barihi zumu masu kun manjila ga bikiri ijimawa ne tabbatarwa ya tiyan khulu da musulunci wannan wa anna ayatan nisa'i kuma ayatun nisa'i maksusatun bi ayatil baqara ajin mm, wani tafsir bi ayatul baqara wa bi ayatan nisal al-akhiratayn shikenan dani shartu talab al-khuli sharatiya na a consider jojo kamin za yudu wagan wuji kina na, wa shartu talab al-khuli sharatiya ezuzuwa kuru an yi kuna da ajiyar hajjiti wuce ya buye bukata in zaɓi gane shi nawa wagon ebu lawi ya ma sai da kiyan sai da bukatar da ajiyar hajjiti bukata ya dole allati tashal mara ala nafsiya ne zage su na titacin ha biya jini min fitina fitnana in hiya baki in hiya baqat zaujatan li zalika rajul a da kyan ya gamu ya ga continue da yi ya zaba gina nan wa katta ka dama zikir hadisun nai an talabihi hadisa abu galiyani na kan da ya zuga da wa wala ma ri illati shari'a ma ibe illa shari'a na namun fi abuwa bi talak ba ruji ba ba na ji bayani abuwa bi talak na sai ga shago waya yadullu alai min kitabillahi tabaaraka wa ta'ala ala yana mai Allah wa yati ci gan ezawa kulu a da ke zagin na gaisu sudan ya fitina ya dini ya rayuna tabaraka wa ta'ala kawai azamin kayan ga lotus na tunan fayin kiftun ya gaya sunan allah ya kima hudu da allah ga aga lau dokin a gabe shot dokin coci ma fallaju na halayi ma laifi da baya fi mafta da ci biyu ne ni ga sami ni wuna e ya cinye bula wuyu yana matsalayin boro jawazu iftida ilmar'ati nasaha ini inzaji unsamini webe buwi yan ule ulu yuko ule ti ndu yuge bula wiyun ya wa hurmati yadali rajuli la arabu mu yo na zabaji agwa sunu imana ya daliba wannan waje bukata yayin zaja waje bolo bolo ba bawa waje chaki wa waje waje toto sayo to yubia waje love yubia no le ko wo mai ya undugu be dan do tiya waje kwa su la ta zulun an kina zuwa je wannan ko galagwa sun gado baye yawan ajirin nan to yara mu فإذا أرادت المرأة الخلع إذا يجوا قوم يخلوا فلها أن تفتدي نفسها إذا جولا من موسى بمال بيوي أو ببعض أو بكل ما أعطاها الرجل ko bai sashi ko bai bayani yi ne zaba yi ga layu ne min maharin wa gairi yi ne yi sabe yake na tuye na juya nan kama da alayhi al-ahadith al-mutaqaddima kam na hadith ne gobe layin nan lawo ciwo nan waqtu lufa fi ma za da ala zalika man yi ma da ce ne bai tiya kibo etiya ene betati wannan na. wallahi sabe yake ne dubu ashirin wa bai ga unga ga waje kullu na wa gobi ne dubu arba'in?

na to waktu fi ma za da lazali zalika man jihadi ce labe ce ne ga daga ce ranar fadda haba ba su sahabaci sashi yin sahabaci wa salaf to a salafu ji ila an naula ya jizu lau min ha ungwayi ya ba ni wa gobe yi zagina ne a min ma ta na gagayen layuna wa qawl ibn abbas ne ga ibn abbas wa tawus tatawus wa ta'ata'u wa ikrima ta ikrima wa amir ibn sharahil sha'bi ko wal hakim wa hamal ibn abi sulaiman wal hasan al basri ta ta naji ina lo daga ngo ina mago ina ga yanu layuna wa zahaba akharuna lalmat naji maji zane naji ana zuku alo ila annahu yajuzu lawa yaquza minha ga jaizu yoye ba na wago gangan be imi wuna nena ko be yi zagi na a tsara mi ma a ta ungwe na tulayu na wallau ma ha kulla kulla ga ga yi wu bai ne ga هو قول عثمان بن عفان نجاية سيدنا عثمان رضي الله عنه وابن عمر كعبد ابن عمر وصاعد ابن عباس كذلك يقول فيه تدرب ابن عباس يتيم النقبي وإبراهيم النخعي كإبراهيم النخعي هو قول آخر للحسن البصري نجاية قنوة يا الحسن البصري وعكنا قنبي إكرمان الشيخ عمرو حفظه الله تعالى قال الذي يظهر لي والله أعلم إيه قنا تزغ يعونا لا يكيو Eh? ngayi wallahu alam annahu la yajuzu li zawji ungwayin ya eba an yatluba min almar'ati nawa wa gangani be ini ko nawa gobe ini aksar mimma ataha ina ga ganu layuna fidiyatan laha imiga ga wa sami nuna walla an yadiqa alaiha li ajli zalika umaje goyin ya eba nawa yi baba inu etiya tiga gona wa amma in iftadat hiya nafsaha amma nga yake imi otuwa mini usa bi ma za da an zalika be na gan ene bala layu sade sadeki na duna talabin mina zauji e ba mada wawa diwuya kama wa ka amina rubai bintu mu'awud wa maulatu safiya bintu abi ubai sai ya juzu li zauji an yaku da ke mina wuji faruwa ya rubai bintu mu'awud na gangani be maulatu safiya bintu abi ubaidina wato nga yi wuce sai ya juzu da zauji wagon ya ba an ya ku da wani wagon biyu na ya annan da li qawlihi ta'ala e bore na ji dai bai ga rasul Allah tunaga fala junaha alayhi ma fi maftadat bihi ne fi dabu tsakani awa ko ne ne mi ga sami nuna misali ngole a gagayi mi yayin ko inu lamini musa ko sandoro da jigede na walabi na kashi wuce asha wuce asha ko kare rato aya da ji na wa labi na no problem amma kin walabi shin dole na walabi na wuyi ina wo sadeki nulayi na gane

to ibrahim na kayi biye ga nimi ya e lasan albasiri bo ga ugo ebe yake bo ugo e na ga sadeki ni layu na nga jiki na inda ji gaji na man ti yoto e, e ga ne raji ugan ci na ga ga ya ba na wawa ga ni uye na ga sadaki na layu amma nga ibe nga ga ba lefi ẹgbẹ̀rẹ̀ hmm. man ga wala ya juzu lil rajul wa ya zabaja an yu'addil al mar'a nga gayi mi kan na wa yadi qali ya unta yi babuna hatta tatluba al qul'a har bi hali imibudu wa kulu imibuwa ga min sawaji kuluna aw talaq min ko mi ga wa ga bulan yana litaftaji bi nafsiha minhu ebo inu lamini hun sa daga bai bona fakar warada nayu an zalika fi qawli ta'ala tati la tati kanana ba na tati latin daga gan wala tumsiku hunna daga lawa sun zagi shi diraran ebo ye jagu ye yi beba ye ci abi kuma kuma litata du ebo ya gaji ya katuwa wa man yaf'al zalika zalika jin haka ya kana fakar zalawi nafsu zalamini wajin zalunci ngoddo zalawi ce nan bu ebonu le ga yin wuje wando ci ko wuje dukiya ndo wuje a ci nguf wuje an lawo ta kai giza kin ci map da je bono wa da wayu na ci frustrate wa wa wa so nga ji na ganji zuku ebo de nzaji otu dulu frustrate nzaji ogun ga kulu ji ko nzaji ogun wa ji kulu ganji zuku ji ngaji o uje o to uje na mula we no nga wa ji o nga wa na biare more than that wa la jo daga ne mai nzaji na frustrate ga kulu zuku ba ji no zuku wa dan lai wato zandu ne ga jiri na na na ma mi lu ji zalunci

aure ta ku zo min hunna ba da ma a sai tumu hunna bi talabi hinna alkhul aminkum li mudaratikum iyyakunna bi imsakikum iyyakunna wa murad wa muraja'atukum hunna diraran wa itida'a ibnu jarir gar yakulu ga yana aya ne ganin wala turaji'uhunna ya gagaye da layin zaki ingo le zagaye zagiya ne hmm. zagi ga dan ayilo in zagi ga da iddo abi ní wọ́n dáyé lọ́nà wọ́n gáà rẹ̀ ńgádẹ ìdọ̀ ńgọ́ ilé ẹbá lójú wò kó ẹgá ṣíṣì wọ́dẹ̀ bukata ń zàjá wọ́dú ya ńgá èdè ìdà lọ ìdà tẹ dákẹrẹ tí ọ̀fẹ́kẹ́ ẹ̀gọ́ wù láṣì wọ́dẹ̀ kẹ́kẹ́ lóṣù súnkún ọ̀fẹ́kẹ́ ẹ̀gọ́ wù yàrá ẹgbẹ́ ìdọ̀rọ̀ lóyún ṣà wọ́lá tó rájú in rajatu muna fi da jinin mudara talla hunne yabo ya mu ya bi na kuma litatulu alaihinna mudata tulu ala hinna yabo ya le palo ya lai dan muddatu lokacin inkiza idadihinna lokacin ma aw li taquzu min hunna ko yabo ya gobe yin zagiji ba'dha ma ataytumu hunna ko ya sashi yana ya laya nan bi talabi jinnal khul'a yace in zagi ga frustrate yun yuga gan ga ji damuwa waji wala mu ba ji no ce to gaskiya wa gan ga ji kulu ni mudaratikum iyawu ne boye gune ye ja yace yi babanin wa bi imsakikum iyawu ne biye gwane lafa yace ma yana wa muraja'atukum wa nadiraran yan belila ne lashi yace ya lagun tawa ti da me niya sai tunu wale na wannan wa za yi ayi dukkan ta'ala ina ke tugan nazu manin ga ga na ce latin ga gam wala hilu lakum an takuzu mimma hunna shay'a wala hilu lakum jalil yaya an takuzu ne ya da gobe ni yake mimma hunna yimi ne da jalaya nan shi an yi docina illa an ya khafa da wagar su da an la yuqima hududallah yan abeji abilawa abila bitu doka yan so yace fa yakiftum an la yuqima hududallah yaga yasu da yan abila bitu doka yan so yace fala juna alaihi ma laifi da wata kaji da ba bai ɗaya ba miya fi mafta da su biye ne zai ga sami nuna wadda na ta yi wa annon ku matsala yin buru Kulu faskun wale sabi talakin alkulu fasku yo giga wani giya nan ni talakwa lawal kulu'u faskun na kulu fasku yo gigin yo wala yalhaquhu talaqun di talaqa wala yutasabu dimni adadi marrati talaq amma lo kulu da ya wala jibwa no le ko kulu eje mi o ya saki ni mi o ya saki gba mi o ya saki guta ga kulu eje wuchan uyo ko wa yadullu ala zalika ene lawo ya tiye gana nona annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kidi alaihi wasallam uga في حديث ربيع في حديث ربيع امر جميلة كو ان تعتد بحيضه عليه الصلاه والسلام جين ذا يوتي فورغان وجين هايلا انو غادي دانكيو هايلا ني يبين برات رجمو ولم يامرها بإدة المطلقة ومجو فورغون دولا إدة وجين زانا أيانا ولذا قال ابن ولذا قال ابن عباس رضي الله عنهما لما لعب ابن عباس رضي الله عنهما وقام انما هو فرقه وفسخ متوننا فسخ يو وليس ابي طلاق وجي طلاقا ذكر الله تعالى تعالى الطلاق في اول الايه وفي اخرها تشا طلاق تويه شابين ايو كو موتويه Karshe, wani kulu bai na zalika kulu mada ta ta cucin falai sami talakin ya buga kulu ne talakwa ga a talaku marar ta yi fai bisa kun bi maru fi hata sire kun bi istan wa an ta wuce kalun ga sami ta ibrahim ibn sadi sa na ba sin an rajilin talaka yi mura ta wuta tsile ka ne ya ce za ba gina yi miya ya sake nan. sun maktala a cimini hu ina yi na jibe jikiyar وتباج خلو وتباج وخلو فقال ينكح ان شاء وجويا ونغابونا وإنما ذكر الله تعالى في اول الايه واخرها تجد طلاق في شابين آية بكرشين آية خلو مغبابو والخلو فيما بين ذلك كل ما تعشبه هو مذهب الإمام غير مذهب الإمام محمد رحمه الله أبو داود السجستاني ومسائل ومسائل سميت احمد نو ولا امام محمد نعم بلغم imam ahmad bin su yi la'anin muktali'a ah, yalhaku ha talak ya ce yin zagi na aji bai nan in ba talaku ga biyu kalan galla yalhaku ha talaku so insha Allah ta'ala babu gabu matsala na natsuwa sangilo da izini Allah ta'ala yi ga abin jikatun buru mai ji kokare ga mu kai mucinu bin labe da badawil fawaido na ìláwọ̀ ilé bí ọjọ́ gáyà káyì gbáka ní ìṣà bá bí yán azùbẹ̀hàrù náà ẹgbẹ́ wọn tí concluding part ya matsala náà kúlù náà ń bẹ̀ tọ́lá àfilẹ̀ òmìnira yà nínú subhanaka ashhadu anta astaghfiruka rahmatullah